gwada wasannin premier league na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na biyar ranar juma'a da ta gabata 16 ga watan satumba na shekara 2016 ƙungiyar kwallon kafa ta liverpool ta lallasa chelsea da ci biyu da daya yayin da liverpool ta ta chelsea har gida liverpool ta samu nasara ne a cikin minti sha bakwai da fara wasa ta kafan dan wasan ta yayin da ta a cikin minti talatin ta sake samun damar jefa kwallo ta biyu a ragar chelsea ta kafan dan wasan ta henderson ita kuwa chelsea ta samu nasarar rage kwallo guda ɗaya ne daga ragarsa ta kafan dan wasan ta diago costa a cikin minti 62 a ranar asabar kuwa da ta gabata manchester city ta lallasa afc bonimon ne da ci hudu da babu Leicester City ko ta lallasa bonilin ne da ci uku mai ban haushi yayin da Hull City ta sha kashi a hannun Arsenal da ci hudu da daya. West Brom wata lallasa West Ham ne da ci hudu da biyu yayin da Everton ta samu nasara a kan Middlesbrough da ci hudu da biyu. A jiya Lahadi kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Watford ne ta lallasa Manchester United a da ci uku da ɗaya yayin da Crystal Palace ta samu nasara a kan Stoke City da ci hudu da ɗaya. Southampton ko ta samu nasara ne a kan swan City da ci ɗaya mai ban haushi. Ita ma Tottenham ta lallasa Sunderland da ita mai ban haushi a saman teburin premier na kasar ingila manchester city take kan gaba a matakin farko da maki sha biyar da kwallaye sha biyar yayin da everton take binta da maki sha uku da kwallaye goma Tokina Hanko tana mataki na uku ne da maki sha ɗaya da kwallaye takwas. A ƙasan teburin Premier League na ƙasar Ingila, West Ham take mataki na sha takwas da maki uku ana bin da kwallaye shida. Yayin da Sunderland take mataki na sha tara da maki ɗaya ana bin da kwallaye shida a raga. Yayin da Stoke mataki na ƙasa na ashirin inda take da maki ɗaya kwallaye sha ɗaya ake binta. Idan muka a ƙasar Spain kuwa ɓangaren La Liga suna mako na hudu ne a ranar juma'a da ta wuce real batun sun tashi biyu da biyu da granada ranar asabar kuwa da ta gabata legas ne ta ta kaki a hannun barcelona biyar da daya atlantico kuwa ta samu nasara ne akan 14 club da ci biyar ita ma da nema eba kuwa sun tashi ɗaya da ɗaya kunnen doki da sabila yayin da las palamas suka samu nasara akan malaga da ci ɗaya mai ban haushi ranar lahadi suna sun tashi babu ci canjarar da celtic yayin da atlantic suka samu nasara akan valencia da kwallo biyu da daya villarreal kuwa ta samu nasara ne akan real sociedad da ke biyu da daya yayin da espanyol ta sa kashi a hannun real inda real ta bi ta har gida ta mata biyu da babu kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ke kan gaba a San La Liga tana mataki na farko da maki sha biyu da kwallaye sha biyu. Barcelona tana mataki na biyu da kwallon da maki tara kwallaye sha uku. Yayin da Las Palmas ke mataki na uku da maki tara da kwallaye sha daya. Kasan teburi kuwa Osasuna ne suke mataki na sha takwas da maki biyu da kwallaye biyar da ake bin su. sai celta vigo ke mataki na sha tara inda suke da maki ɗaya ana bin su kwallaye shida yayin da valencia take mataki na ashirin inda ba ta da maki amma da kwallaye biyar da ake binta a raga. Huta lafiya.